ko ina ma zan iya zuwa kawai dai ina so na dan nemi restaurant ni zan je tara wani nuna ina ya kamata ka ajiye ko ina ma ba matsala zan iya ajiye ki a ko ina a nan din ma akwai restaurant inda zan iya tsaya in sai abinci a ci restaurant amma me yasa baka son son abincin gida ne ba wai na fi son abincin restaurant ba ne to amma ai kina ji dai kawai ta ki ta ce ta riga ta gaji iya abincin da ta dafa kenan ba za ta iya sake dafa wani ba to ya zan yi ai dole in fita nema abincin da zan ci gaskiya ko ni da na fara ganin kai ban ji daɗin wannan al'amarin ba amma me zai hana mu ƙarasa da kai gidan mu ka ci abinci dan ne girki baya min wahala a shakka ya za a sake wahala wanda ya kamata ta yi ba ta yi ba kuma ke shi kenan sai kawai dole miki wahala a wannan bai kamata ba kenan ma na biya bashin abin da kika ci a gidana kenan A'a ba damuwa ni dai inda za a karɓi tayi na shi kenan. To to shikenan ba matsala tunda dai hanyar ne kwatanta mu sai mu je. To mu ƙarasa. kaga in na baka abinci ka ci ka koshi kaga na taimaki kawata. Gaskiya ne in kika hakan kin kyauta. Eh, ni ma zai fi min sauki dan ba a sarrina nake zuwa restaurant ba. Wannan matsalar ku ma'aikatan nan ne sai hakuri gaskiya. Mm. Wani sa'in fa abincin da ma sai a can ci. da wasa ba ce. To da waya ga yanki wai maganar nan da wasa ne. Tab maganar nan gaske ne. Kin ma san me ya lalata maganar? A sai kin faɗa. In ga miki cewa wai ta ara masa kuɗi a yi auren. Ta kuma ta ke daga baya wai ya biya. To haka suka yi? Haka aka yi. Wa namiji kenan. Waya. To yanzu me abin yi? Ni dai kawata shawarar da zan baki irin wannan sana'o'in na mata na cikin gida don Allah ki dinga yi. Namiji fa idan ya kina bani bani wallahi namiji raina ki yake. To ai ba za ki gano ni abu ne al'amarin. yana da tauri kuɗin shi baya taɓuwa. Ina gaya miki wallahi ki dinga sana'o'in nan. ai wannan bani-banin shi yake kawo haka komai ki ce ya baki ta ba zan ce ya bani ba zaman shi nake yi sana'ar me nake yi ni da jawar da zan baki rike mijinki wallahi kawata kin san maza tsada suke yi a gaskiya yasa ba zan so ya kubuce min ba <laughs> ba zan yi wasa da shi ba rike rike shi da Allah sai ki ga yadira inda ba kya tunani zan rike shi da kyau yanzu mata ga sanan haka haka suke mazan sai tsada suke yi ke a dole rike nawa da kyau ni dai shawara na baki ki rike wallahi ana rike kuma muna taya ku addu'a Allah ya baku Kawata <laughs> kenan. Kawata kenan baki da laifi. Wallahi ba ni da shi ba ki ga Ku dage ba, wallahi ku dage dan ni na ba zan so su buce ba. To ai shi yasa nake ga yanki ki rike shi gangan wallahi baki san wani abu ba. Inda baki a tunanin in kika saka zai dara nan zai dara. za a yi karamin babban yaƙi <laughs> ina zan zauna ke rike shi zan hana ido na bacci ke dai ki rike shi zan rike shi sosai na gode kawata to shi nan bari in ranke daɗe. Na'am. Gani na ƙarasa. Yau da Allah dama saƙon da nake so in baka. Da Allah in za a kawo nama a dinga kawo mai laushi. Kar ka kawo mai tauri wanda idan na bai bako ya ta fama da shi don Allah. Ake da dai wanda ake kawo miki na karamar dabba ne. Mukin san ba naman da ya na karamar dabba. Laushi kuma da amfani a jiki. Haka ne. To yanzu dai abin da nake so kaji nake so a kama don gobe ina so zan yi sun su. To dan daɗe da mutane suna yi da ke suna cakin kin aiki baki damu da aure ba. Kuma na ga wannan ɗan bazawarin sai hidima kike masa. Ina Allah dan rabu da su. wace macen arzikin ce za ta ki aure aiki duk ba kara yawa ba ne ba ai abu ya zo da sauki tun daga mai gida na kalla mai namun yan gayu in ga shi kenan a kai me wani da Allah ka je ka kawo min abin da na ce kawo me wani za ka min magana kalla ka gani na bar bako da Allah ba in ji in ne ranke da ka kawo min fa da wuri za a kawo Allah hello ba masala? za su siyo miki zan taimaki da shi insha Allah shi kenan ina tafi gaskiya ba mu da zance da ke sai godiya irin wannan karama da aka yi mun gaskiya ba zan manta da ita ba ba komai yalla bai ai bai kamata irin ku a dinga ganin sa a gidan abinci ba da gida kuka fi dacewa ai dole ne ba dole ba waye zai so je ci abinci a wani guri musamman yanzu ana samun irin wannan <laughs> wani restaurant zaka je ka samu abinci mai ɗanɗano irin wannan da na samu a gurinki <laughs> komai lokaci ne amma idan ka so haka ɗin na iya canzawa a ni kwanna da tambaya mhm. wai ke kaɗai ce a cikin gidan nan a'a ba ni kaɗai ba ce ina zaune ne tare da antina sai dai tana zaune a abuja tana zuwa duk wake <laughs> to shi kenan malama amira ni dai ina godiya ina ganin zan silale <laughs> to ranka ya daɗe sai yaushe kenan ai na ga guri kuma <laughs> zan ci gaba da insha Allah to na gode to na gode sai fa ya kamata a ce mun yi musanyen lambar waya ko okay uh, ah, 00 to ki kira da sai ne sai mm. to ba damuwa na gode sannu ya gida yauwa ya a lafiya kalau na dan je <laughs> na dan zo ne kawai to saboda dan matsalan da muke samu tsakanina da kai mhm. da in yau ke ce maka ka bani ka bani nan mhm. shi ne duba na gani ka dan ban wani abu he ne dan jari ga ya fa'i jami jari yanzu ke saboda Allah har abada dai mutum ba za a kyale shi ya sake ba ke shi kenan ana maganin ƙaba kai na da kumburi kenan saboda nema mana mafita ne saboda ka ce ina yawan tambayan ka abu ina yawan tambayan ka shi yasa ne kaga inda na ba zan tambaye ka ba yanzu dai ke dai ba za ki canja hali ba kenan ko shi kenan ke ba za ki daina abin da kike yi ba kenan ko <laughs> bayan ta riga ta bare dole ka ce haka menene shi komai ma magana auren da kake yi saboda ka ce mata sai ta baka kuɗi sannan mm. za ka aure ta eh. to ta ce ba za ta iya ba ta haƙura kisa bari ka ɗauko mu wannan zancen ni fa dama mai gida na san ba za ka taɓa iya kashe kuɗi ba saboda kana da zabar tauri na san daga ni sai kai ni zan iya juran wannan abun amma ba wanda za ka ɗauko ta gidan nan ta jura haka wai ke dan Allah wannan munafince munafincen da tsiye gungumin nan a ina kike samun su to mai gida zancen duniya baya ɓuya gaskiya gaskiya duk inda aka yi ta dole ta fito gaskiya to ka, ga yanzu kin san abin da so da ke Allah ke gaya mu wanda yake zuwa yake tattaro inda maganganu ke gaya miki ni kuma ne miki alkawarin zan baki duk abin da kike nema ta ka tabbata na tabbata ƙawata ce take faɗa mu Khadija <laughs> Mm, dariyar mugunta ma kake min ke ai barin gaya miki inda zan iya tsalle zan yi timami saboda dariya to me zai hana ka tashi kai ai barin gaya miki tukunna kafin nan ba Khadija to wannan yarinyar ta taya ni ta dade tana taya ni ni kuma na ki yadda saboda haka shi yasa wato ta zo take nema take haddasa min kuɗin yana tashi hankali a gida dan Allah mai gida dai na faɗan haka ƙawata ce ya za ta ta aure ka ba zai taɓa yiwuwa ba ƙawarki ƙawata ce ya za a yi haka kin ga kankara bari na gaya miki gaskiya wannan yarinyar fa idan kika yi wasarere kika yi kantafi kin gane ko wato masomin asara to saki ita za ta ce fannin ta haka yake to haka ne eh. a lallai biri yayi kama da mutum shi yasa take ce min nayi a hankali kar ya fada inda ba zai fito ba kenan oh burin da take nufi wallahi ƙarya take da kai har ita wallahi ba ku isa ba daga ni har ita kwarai a ita din da bata isa ba domin in ba ita zan canja wata ne wallahi ina nan a gidan nan daram ni kujera ce wallahi ba inda za ku da kuma ba wacce za a kawo mu cikin gidan nan to kujera bari in ga miki kike magana kujera a kujera jatte baya dinki in ta dare ta tarwatse wata za a siyo a kawo ta Allah ka je gidan nan za ta ga walakancin da taba ganin shi ba a rayuwarta wallahi hmm. <laughs> ranke ya daɗe. Hello ranka ya daɗe ina fata kana lafiya. Ok ya gida ya aiki. Gida alhamdulillah. Aiki kuma ana nan ana maleji. Maleji? Aikin kuma ya zama maleji? Ai in kaga aiki ya labai. Ga marasa gata ne. Masu gata ku sana can gida a kwance. Au, ke kina nufin yanzu ki ce rashin gata ne ya sa kike yin wannan aikin ko kuma? Ƙwarai kuwa. a Amira ban gane me kike so kice ba game da wannan aikin naki naga aikin nan mutane da yawa su suke masu da su sun sami ko ba ka ba ko ki gashi Allah ya baki ai sai ki murna ko ba ka ba sai ai godiya ai godiya ga Allah da ya bayar da aikin ko ba ka ba kuma amma a ce <laughs> wai ba a san sani sai ki gani kamar ai eh, sai ka kamar an yi butulci ko ba ka ba Hmm. Wannan magana ba ta waya ba ce ba ranka ya daɗe sai ka zo. Ina fata dai za a yi man abinci. Irin na jiya wanda ma ya fi na jiya daɗi. Hmm, kar ka damu, ainihin girki da kullum canza salo yake yi. Iya fi jiya ba Allah so. To shi kenan ba damuwa Allah ya kawo ka lafiya. Eh, to shi kin gani. Hmm, I love you. Love you. <laughs> Ah. uh... man sani mm. abin da nake so in kwarara maka bayani ka fahimta shine wato rayuwa ta dau sauyi an samu canje-canje na alheri <laughs> yawa kamar yaya to yanzu dai matsala ta kau magana ta wani abinci ya rika zama mun barazana a rayuwata yanzu babu wannan eh magana ta ba a ganin mutunci na ba a darasi sani duk ta kau to alhamdulillah ma'ana dai Allah ya ganar da ita ta gane kurakuranta kenan ta gyaru eh Allah ya ganar da wasu amfani na a rayuwa eh a gurin aikin nan naku ina ta zuwa ina korafi mm. wani hannun ga Allah baiwa ne e da yawan abubuwan da ka sha wahala akan sai ka ga zanzan muka alheri to anan dai nayi tsintuwa saboda haka ina yarinya Amira eh, yanzu mun gama daidaituwa da ita yanzu haka nan na bar gurinka insha Allah zan zabura ne zan je ta. kamar ya Amira eh to ina da tambayoyi ko magana guda biyu Ɗaya tambaya ce, ta biyu kuma bayani ne. Na farko tambayar da nake maka, kai ne nan kake ƙalubalantar auren ma'aikaciya, kake nuna irin yadda kake samun matsala da taka, har ka gaya min har na gamsu na haƙura, kai kuma gashi ka faɗa ciki, ya haka haka. To, ina da amsa. Abin da yake faruwa a baya na ƙalubalanci auren mata ma'aikaciya. Hmm. to ai in mutum ya kuskure daga baya dan ya tuba babu laifi Allah ma zai yafe masa na mutane ganuwa ni ban ba kuma tuburbuduwa da nake a gurin matata shi yasa ni nake tsammanin cewa duka haka suke sai ne musu kudin goro ashe abin ba haka yake ba wato ashe akwai abin da bambanci kuma na lura da cewar aiki baya hanawa a kula da mai gida sai dai idan zuciyar matar gidan ce ba ta da saiti ta ɗauki yadda za ta ta gyaran tun daga yarinya yanzu abin mamaki daga yanzu na buga waya na ce hello gani nan zuwa kankace kwabo cikin kankanin lokaci abinda dai nake da bukata na je na tarar da shi to kaga kuwa ai ashe kenan eh, aiki ba hana komai tunda dai gurin aikin sa da kai dai ka sani kuma tana zuwa gurin aikin nan yarinyar nan ko ba haka ba to wacan an dauke mata komai ma ba ta yi to wannan gashi ba ta da abin nan ba ta ma da mai kula da ita a rayuwa kuma gashi tana yin waɗannan abubuwan saboda kaga ashe kenan auren ma'aikaciya ba matsala bane Eh, auren ma'aikaciya wanda duk ya samu ya nema ya aura in har da za ta yi masa irin wannan abin da ake da bukata mm. an fahimce na yi eh, kuma ka ce ya sunanta amira to magana ta biyu maganar da nake gaya maka ita dai wannan amira da kake ji da kake gani ita ce yarinyar da nake baka labari ta wajen aikinmu da zan aura a eh, to har ka zo kake min wancan bayani kasa jikina ya sanyi ya sa liɓi gaba ɗaya sani ai ka riga ka yi nauyin baki ka gaya mata ne kana son ta kai na gaya mata kuma baka sani ba da na gaya mata saboda kaga a gurin aikin nan namu muna daukan dashi to dashi lokacin dauka ya zo daukan ce ta watan saboda haka sai na same ta nake mata bayani irin saboda tana shan wahala a rana da sauransu da zuwa a makare sai na ga me zai hana ciwar nake gaya mata ciwar ta bani rancen kuɗinta na dashin arabu shi kaga idan na aure ta da su zan biya kuɗin sadaki da dukkan abubuwan da ya kamata na auren kaga daga baya sai na biya ta in na zo ɗauka ta. Idan Allah sani tunda dai abun nan da ya kai ma ka tattara ka haƙura bai kamata a dada nan agogo baya ba ni yanzu ta riga ta fahimce ni na fahimce ta ya kamata kawai ka tattara ka fita. in Fita? Eh. To na fita? ya fi zaman lafiya da kwanciyar hankali tunda dai na riga na shiga sai kai ficewa ka kawai fit to godiya nake Wa alaikum salam. Kin ga na shigo mi na zo miki kamar da ran mikiya. Allah ya sa ban wancan sarkin sa aiki. Kin ga yanzu dan yaje gaba na ayya hawa ko. Da kafa ya shigo. Hawwa da fama shayi sai ka ci wani rubutu. Hawwa ba na abinci kamar wani rubutu. Dole din na gaji da al'amuran shi. Kuma ni ma wallahi kin ga baki zan yi. Baki shi sa kina na shigo nake jin ƙarfi kenan. lalle kina da manyan baki bari to ne shiga daga ciki in kun gama sai mu tattauna da za Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kai. Yaya kuma haka? Kin sa na to ina ta faman gudu ina ta sauri in zo in ga walwalar da na saba gani a wannan fuskar. Kuma sai na ganki a ciskule. Ya haka? Ko dai dadewa ne ban kara so bai sa ki jin haushi. Me bar da ki na ganki kina haushi? Ban saba ganin ki haka ba. Kabiru. Me ka haka cikin gidan nan? Uh, Amira. yi mata bayani ta ji abin da ya kawo ni gidanki. Tambaya nake me ka cikin gidan nan? Mace amana? Ke kar ki ƙara kira na da suna mace amana kin ji ku? Abin da kika gaza samar min a cikin gidana shi na zo in samu a wannan gidan. Ni ba dan iska bane. Ya za a dinga wahalar da ni in ɗauko abincin ka cikin gidana ba zan ci shi sanda nake so ba. Duk wani abu na kiyawa da mutuntawa ba na samun sa a cikin gidana. Kuma sannan kici ba zan je inda na ga dama ba. Auro ne kika yi? Eh ni da kiwaye mijin. ko danki ne ni kai fata kika yi dole na yi abin da na ga dama kuma na zo nan din duk abin da za a yi wannan ita na zaba amira ba tunanin ki abuki aikin ki bace to ita na zaba a matsayin mata ta ta biyu duk abin da zaki sai ki tabbas na san abin da ne bin kyauta ma kaina ba kuma duk wata mace idan dai za ta yi wata da haka ba za ta ga da kyau ba ya kamata cewar mu san auren mu ya fi mu. sai yanzu na gane sakaci na ne ashe ma wata jira take ta ga inda ka gaza ta kai maka hari lallai wannan ya zama izina a gare ni wannan ya nuna cewar kulawar gidana dole ta fi aikina tun da daga hanyar ta faru da ni ke a <laughs> ah, to alhamdulillah masu kallon mu ah, kun ga yadda ta kasance a cikin wannan shiri namu na gidan aure kun ga irin yadda mataye suke wasa da damammakinsu kuma kun ga dai gashi tana tunanin irin aiki waye-waye da sauransu kullum muna sa ƙara nuna muku cewar sakaci da mataye suke su rika ganin cewar ai wancan ai kawa ce ai ba komai ai kaza ai kaza ta tura ta ne dan burga tana tunanin a wannan kewaye kan kai ni ban yadda ba wallahi tallahi ga <laughs> ta yasa ido na tazo <laughs> wannan yasa ido ce ah, <laughs> ga yasa ce to muna fata dai za a kiyaye da irin waɗannan abubuwan da suke faruwa a cikin wannan shiri namu na gidan aure kuma da fatan za ka sace da wannan kamfani namu na ARA Movies Nigeria Limited domin kawo muku shirye-shirye sababbi kyawa masu amfanarwa yau ga isa ido ta zo to jama'a assalamu alaikum tare da ni Maimuna Muhammad ku sha kallo lafiya <laughs> wallahi tallahi